سلام على موسى وهارون gaisuwa daga Allah mai daɗi gare su da yabo da addu'ar kubuta daga duk wani abin ƙi gare su.